أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحود إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا واتو بيرغ وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 yayin daidai da ashirin da 21 ga watan biyar shekara 2018 a wannan masallaci masjidul imam al-bukhari a wannan layi na shehu abdullahi fodiyo road a ƙarƙashin wannan gada ta alu a cikin wannan gari na sakwata birnin shehu allah ka jikan shehu allah ka yi masa rama inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna cikin suratun nisa'i jiya mun tsaya a aya ta 69 yau za mu tashi a aya ta 70 zalikal fadlu min wa kafa billahi alima akarmaka Allah bismillah a'udhu billahi minash rajim وجيه idan ba a manta ba mun fassara ayan wa man yuti illaha war rasul fa ulai ka ma alaihim min an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihina wa hasuna ulai ka rafi'a ya kyautatu yayi kyau a ce wa'annan sune abokan tafiyar mutum Allah ka samu daga cikin su sai Allah yake to zalika wannan fa wannan zalikal fadlu wannan wata falala ce min Allah daga wajen Allah wa kafa billahi ya isu ga Allah ya zamanto aliman masani akan kowane irin abu zadin ismul ishara ne suna ne na nuna abu mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada allamu ko kace lamul bu'ul ko lamul i'timar ko lamul imar wato mabnin al-kasri wal wato damirul khitab zalika da haka wajen abin da ya shafi wato khabar na shi zalika kasancewarsa mubtada malamai sun yi maganganu da dama wasu suka ce alfablu din shine khabar na ainihin wato mubtada din min Allahi aljaru wal sai zamanto wato shine hal wasu ka ce a zalika ɗin kasancewarsa shine ismul ishara mabnin ala sukuni fi mahalli raf'in muktada, to wa huwa mubdalu minhu al fadlu sai zamanto shine badal mun san badal da kuma anwa na badal shine a kawo abubuwa guda biyu na farkon shine na biyun na biyun kuma shine na farkon kaman a ce ƙalal imamu maliku wane ne al’imamu shi shine maliku waye maliku shine ne al’imamu da kan an ɗauki wannan zalika fadlu sai zama al fadlu shine zalika zalika shine al fadlu akwai wanda suka ce a'a a nan wajen zalika ɗin kasancewar ta mubtada wato bayan kasancewarsa ainihin wato muftada a wannan ainihin wato matakin ke zai zamanto wa huwa man'ul alfadl sai ya zamanto shine sifa nashi wato sifa da mausuf ne sai ya zamanto minallahi al aljaru wal majrur sai ya zamanto yana da ta'alluki da khabar da aka shafe kamar yadda muka sani mafi yawanci idan aka samu muftada ya tsayu a matsayin khabar to shubuhu jumla zai zamanto yana da ta'alluki da wato khabar din da aka shafe shi yasa zai zamanto sai dai a kaddara taqdiruhu sabitun aw ka'inun aw da haka zai zamanto zalikal fadlu min Allah sabitun aw ka'inun aw mustaqirrun ibnu malik a cikin alfiya yana cewa akhbaru bi zarfi law bi harfi jarrin nawi na ma'anan ka'inin a wustakar da haka wannan shine da haka zalikal fadlu wannan falala ce kuma minallahi daga wajen Allah subhanahu ta'ala da haka malamai suka ce wal fawzu bi tilkal manzilatil azima samun wancan babban rabon da aka yi magana min murafaqatin nabiyina a ce Allah ya yi maka gaman katar alkiyama abokan tafiyarka su ne annabawa wa shuhada da shahidai huwa na wa shuhada wa salihina to huwa fadlun min wannan falala ce daga wajen Allah wa huwa allazi ahalahum lidhalika shi Allah shi ya cancantarwa waɗanda suka samu kansu a wannan matsayin da wannan matsayin walam yasilu bi a'malihim ba su kai wannan matakin da tsantsagoran zunzurutun ainihin wato aikinsu ba wasu malamai suka ce zalikal fadlu allazi a'tal madhkurina abinda aka ba su wa'annan wa'anda aka ambata to falalaci daga wajen Allah subhanahu wata'ala wa kafa billahi alima Allah kuma ya isa ya zamanto masani ga dukkan niyyar da kowa ke cikin zuciyarsa a nan wajen niyyar ka ta kware ka zo karatu ba ta kware bace duk abin da ka zo da shi ba wanda Allah bai san me ya kunshe ba kafin ya tawo babu shi yasa yace zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima ya tabbata a cikin aljami'u li ahkamil qur'an na al-imam al-qurtubi yace zalikal fadlu min Allah shine akbar ta'ala annahu lam yanalu ad-darajata Allah ya bada labari cewa mutane ba za su samu wannan darajar ba bi ta'atihim bal naluha bi fadlillahi tabaaraka wa ta'ala wa karamihi a'a suna samun shi ne da falalan Allah subhanahu ta'ala, idan ka ganka da imani falala ce in ka ganka kana bauta ma Allah akan tauhidi falala ce ko kuwa to haka ma shiga aljanna bai yi sai da falalan Allah subhanahu ta'ala. ya tabbata a cikin aljami'u المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wa sunanihi wa ayyamihi wanda littafin al-Imam al-Bukhari da ya kawo babu tamannil babu wato tamannil maridil maut babin da ke magana mamaci ya hukun ko mara lafiya ya hukunci ko ya gurin ina ma Allah ya sa ya mutu ya kawo hadisi daga zuhuri yace akhbarani abu ubaida maula abdurrahman bin auf anna abu hurairah qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji annabi yana cewa lan yudkhila ahadan amaluhu aljannata babu wani daga cikin mutanen duniya da ya isa tsantsagwaran zunzurutun aikin da yi ya sa saboda cancantar aikin Allah ya shigar da shi aljanna qalu sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah ko kai ne qala sai annabi yace wala ana hanni illa an yatagammadi illa an yatagammadani Allah rahmatin ko bi wa rahmatin sai idan Allah ya lullube ni da rahamarsa da kuma falalarsa Na haka annabi yace fasaddidu wa qaribu wala yatamannayanna ahadukum al-maut fa in imma muhsinan fala'allahu yazdada khairan kada ɗayan ku ya shiga bala'i ya ce to Allah ya sa ya mutu wai zai huta wa ya faɗa man aka tafi lahira ba imani ana huta ba gara bala'in da kake ciki a nan duniya ba ya fi ma sauki da haka in kai mutumin kirki ne to za ka ƙara aiki in kuma mutum yana aiki mara kyau ne to ba mamaki tsawaita rayuwar shi Allah maɗaukakin sarki sai masa tofiƙi sai ya tuba haka nan wato al'imamun muslim shi ma ya kawo babal ƙasdi wal mudawa mata'alar al'amari hadisin abu huraira haka annabi ya ƙara cewa lanyun jiya ahadun minkum amaluhu ko lanyun jiya minkum amaluhu ɗayanku aikin shi ba zai tsiratar da shi ba daga wuta ƙalu wala an ta ya rasulallah annabi ya ce wala ana illa an yatagammadin illa an yatagammadani Allah bi rahmatin sai idan Allah madaukakin sarki ya lallabe ni da rahama amma tare da haka yace saddidu wa qaribu wagdu wa ruhu wa shay'un min ad-durja wal qasda al qasda tablughu haka annabi yace ku kusanci aikin alheri ku kwatanta sannan duk abin da aka ce wannan aiki ne na da'a ga Allah ku yi iya kokarin ku ku zamanto ku ne yan gaba gaba anan saboda za a je za a hau raɗi gwargwadon yadda a duniya idan an ce a tashi a aiki mutane suka zama 'yan gaba-gaba to gwargwadon yadda in an zo wucewa za ka zama 'yan gaba-gaba gwargwadon yadda a nan duniya ka zama ɗan baya-baya to haka ma a can lahira za ka zama mai ɗan baya-baya don ma wato ubangiji bai yin zalunci Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yuzlimu miskala zarra yanzu ba zai yiwu ba ka je cikin damunan nan ka shuka gero kawai kana zaune sai ka da an ce farashin shinkafa ya tashi lokacin girbin gero ya zai sai ka ɗebi buhuna ka tafi gona ka kalli gero ka ce gero idan eh, Allah ka taimaka ka juya duk da za a yi ka zama shinkafa saboda ka gafa farashin shinkafa ya tashi zai yi Abinda ka shuka shi za ka girba a gonar ba manya amal min tsala zarratan khairan yara yana nan sannan ya tabbata a cikin littafin al'imamin muslim ya kawo babu lanye da kula ahadan ahadun aljannata bi amalihi bal bi rahmatillahi ta'ala babin da zai magana cewa ba wanda tsantsa zuwan zunzurutun aikin shi zai shigar da shi aljanna sai da rahamar Allah maɗaukakin sarki sai da rahama to shi ya sa yanzu inda a ce kowanne a cikin munan a ɗakko ni'ima ƙwaya ɗaya kaɗai da Allah ya yi masa a rayuwarsa ta duniya a auna ta da aikin da yi to ba sa ba ci kuzi yanzu nan kowa da yake bubbuɗe idan sai na itawa yana kallo don Allah nawa aka ba Allah ake kallon da yau za a ce wannan kallon da ake yi nagarin nan kowa an dan kallon a hannun wata kamfanin sadarwa ita ce yanzu za ta ba dama ka bude idan ka kalla ko ka rufe. in ka yi caji ka kalla an baka yi caji ba ta kulle idan don Allah daga yanzu zuwa wayewar gari zuwa sati ɗaya mai zai fara a garin nan kaga sai da hali ta shi yasa Allah ya ce kallalan ma ya qadi ma amara kowane mutum sai ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah bai gama aikin da Allah ya sa shi ba idan yanzu aka kira ka kai kafinta ne aka ce ka zo ka buga masallacin nan kwano za a baka naira biyar. sai ka zo ka yi sati daya wata daya ka kasa karasa aikin to tun da ka kasa karasa aikin tun da baka gama ba tsakani da Allah ka cancanci a biyaka idan wanda suka ɗauko ka aikin an yi cewa za su baka naira biyar tare da ka kasa ƙarasa aikin kuma suka ɗauki biyar ɗin suka baka falala suka yi maka ko ba falala ba ce to kowa kuma haka zai yi sai ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah aikin da Allah madaukakin sarki ya saka baka gama ba kuma shi abin da ya alƙawari zai baka a lahira ba zai fasa ba sai ya bayar wannan falala ce daga wajen Allah subhanahu wata'ala to shi yasa zamu ga falala a cikin Qur'ani tana zuwa a matakai daban-daban na farko shine halitta dan adam da yi masa sura mai kyau falala ne Allah ya ce ramna karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at tayyibati wa faddalnahum ala kaseerin mimman Fifi ta fifita wadda Allah ya wa dan adam akan sauran halittu falala ce ko ba falala bace tsakaninku da Allah yanzu a cikin mu nan nawa muka ba Allah ya fifita mu dangane da raguwan dabbobin da ke doron duniya nawa aka bashi babu ko shi inda Allah ya gana wa da tun an yi karago ka daɗe a yawan lai <laughs> ba ka bari? to wannan shi ne abin farko sannan fadli ƙomin ala na Filman manzilati martabati Allah ya fifita sashen wasu mutane akan wasu wajen matsayi da daraja shi yasa ramadu yana cewa ya bani Isra'il kuruni imati an amtu alaikum wa an ni faddaltukum alal alamina ni ne na fifita ku akan talikan duniya sannan falala ta annabta da ilimi falala ne Allah ya ce wala qad atayna dawuda wa sulaymana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin sannan falala ta mu'jiza da karama shi ma falala ne Allah ya ce wala qad atina minna فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد sannan falalar Allah ne da ya annaba sai kaga ya dora wani sai wani Allah ya ce tilkar rusul sai ce faddalna ba'dahum wayancan manzanni ne na Allah mun dora wani yana saman wani a wajen daraja kamar yadda ya ce wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض Allah ya ce mu muka fifita sashen annabawa akan ainihin wato annaba sannan mutane su yi abu ya cancanta a yi musu azaba amma Allah ya jinkirta abin ya ƙi musu azaba lokacin da suka yi abin shi ma falala ne shi yasa za mu samu Allah yana wa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattu fihi azabun azim ba don falalan Allah da rahamar Allah ba da da mutane sun yi abu na sako to yanzu za su ga sakamakon amma Allah maɗaukakin sarki bai sannan falala wajen ƙarin ainihin wato sakamako da kuma karamci wannan yana daga ciki shine ne Allah ya alama ahlul kitabi? Allah ya na ala in min fadlillahi wa anna al-fadla bi ya utihi man sha'o? wallahu zul fadl azim sannan falala ta kuɗi da ni'ima falala ce Allah ya ce wa minhum man ahada Allah daga cikin mutane akwai wanda ya ma Allah alƙawari yace la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu biha lokacin da Allah ya madaukakin sarki ya ba su bakhilu bihi wa tawallaw wa hum muqriduna da Allah ya ba su falala ta dukiya shi kenan kenan ashe in ka ganka da dukiya mai ciki falala ce Allah ya ga dama yi maka ka ɗauka cewa ko wata tsiya ce a cancantar ka da ragowar mutanen shi yasa kai ka samu saura ba su samu ba ba haka abin yake ba shi yasa annabi sulaimanu lokacin da ya miƙe a cikin majalisar shi ya ce ayyukum ya bi arshiha qabla an yi atuni musulmi waye zai je zo min gadon sarautar nan da matan nan take takama da shi kafin ta zo ta mika wuya qala ifritun min aljin sai wani matashi ya miƙe cikin matasan aljanu shine ifritu yace ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alayhi laqawiyun amin ni zan iya zuwa in dauko gadan tafiya ta kai wata daya amma gabanin ka gama sauraron kararrakin mutane da yin hukunci daga awa biyu zuwa uku wa qala allazi indahu ilmun min alkitabi wanda yake a wajen shi akwai ilimin littafi yace ana ka bihi kabla an yartadda ilayka tarfuka wannan ya bata lokaci ni zan iya dauko gadan kafin ka bude idan ka rufe falamma ra'ahu mustaqirran indahu annabi sulaiman yana bude idan shi ga gadan an kawo sai yace qala hadha min fadli wannan falala ce daga wajen ubangiji na kuma yi ne liyabluwani a ashkur am akfur Allah yi ne dai ya jarrabe ni ya gani zan gode masa ko zan butulce masa to wannan yana daga ciki sannan fadlul birri was sadaqa falala ta da'a ga Allah da kuma yin sadaqa shi yasa yace ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fasha. wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim sannan fadlur rijali falalar mazaje akan mata bil aqli ta hanyar hankali wal ilmi waddini dini da ilimi da addini da jarumta da shugabanci da ainihin wato zama komandoji a wajen yaki da shahada da yadda Allah ya fifita mazan da matan wajen gado da wajen abin da ya shafi khitaba wannan fifitawar da Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd nawa ka ba Allah da ya yi ka sai ɗauka ya ce kuma kai kana samanta nawa ka ba shi falala ce daga gurin Allah kawai ya ce namiji ya buwa in ba haka ba sai ce diddai ne kuma ba yadda za ka yi ba yadda ka iya to sannan akwai falala ta annabta da manzanci Allah ya ce zalika fadlullahi yutihi man yasha'u wallahu dhul al azim sannan mutane idan suka ji yaƙi su samu babban rabo daga ganima shi ma Allah ya kira shi falala ya ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam sannan al-ghazw wal mujahada shi ma falala ne kamar yadda zamu tarar wa faddala Allahu al-mujahidina ala al-qa'idina sannan al-gina wan ni'ma wadata da ni'ima shi ma falala ne wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi Allah shi ya fifita sashi akan sashi a wajen arziki sannan fadlul kasbi wat tijara falalata abin da ya shafi neman abinci da kasuwanci ya ce laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum ba laifi kowa ya tashi ya je nemi kenan gari ya waye kafa ta kaje ka samu falalaci daga wajen wa falalaci daga wajen Allah subhanahu wata'ala shi yasa zamu ji yana cewa fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min kowa ya je ya nemo daga falala Allah ke in kafa ta kuɗi ka samu falala ce daga wajen wa amma ba kowa ke gane cewa ya fita ya je ya nemo ya samu ba ma cewa wannan falala ce daga wajen Allah subhanahu wata'ala sannan akwai al-ikhtiyaru wal maziyya a zaɓe ka ya to ka bambanta da ragowar mutane falala ce shi yasa zamu tarar da aya nan gaba Allah ya ce wa annabi wa kana fadlullahi alayka azima falalan Allah akan ka tana da ainihin wato girma sannan fadlul qabul at-taubatu wal inaba falala ta tuba da kumawa zuwa ga Allah shine walawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah raufur rahim sannan akwai falala ta amsa addu'a idan mutane na buƙatar abu a wajen Allah ka nema yayi maka a lokacin da bukata ta taso maka wannan shi ma falala ne shi yasa yace wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dukum ala ba'din lirrijali nasibun mimma kasabu wa nisai nasibun mimma kasabna sai yace was'alullaha min fadlihi ko roki Allah daga falalarsa sannan akwai falala ta ainihin wato al-qurba wal-liqa war-ru'ya falala ta kusanci da haduwa da kuma gani Allah ya faɗa ya ce wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira sannan al-islam da as-sunna da at da alma'arifatu. Dukkansu dukkan waɗannan falala ne daga wajen Allah subhanahu wataala dan haka in kaga ka gane addini to ka yadda fahimtar ga addini falala ce daga wajen Allah kakkare yaudare kanka ka rudu ka ɗauka cewa cancantar ka ce ta sa ka gane ba haka abin yake ba Allah ta'ala ya ainihin wato shiryar da mu da haka duka sai mu yadda cewa wannan falala ce shi yasa ya rufe ayat da wakafa billahi alima Allah madaukakin sarki ya iya zama zama sani da niyyar da kowa yake da shi aya ta gaba ce ya ayyuhal ladina amanu ya ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuwanda kuke da imani Ku khudhu kun ku rikita katsan dan idan kun tashi fanfuru su batin wato ku fita ko dai kuna ainihin wato daidaiku wajen yaƙi a wunfiru jami'a ko in kun tashi ku fita ga baki ɗaya. wannan ayar da Allah subhanahu ta'ala ya wannan magana al imamul a cikin al-jami'u li ahkam yake cewa hada khitabun lil mu'minina al mukhlisina wannan magana Allah yake da masu imani masu ikhlasi min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga cikin kowannan al'umma ta annabi wa amarahum wa amara wa amrul lahum bil jihad al kuffari da umarni gare su ta hanyar siyaki kafirai wal khuruj fi lahi kuma su fita don addinin Allah ya daga wa himayatu shari'i da kuma kariya ga shari'ar musulunci yaje wajhun nazm wal ittisal fuska na tsari da kuma saduwar wannan ayarin bima qablu da abin da ke gaba annahu lamma ta'atan lahi. yayin da Allah a baya ambaci cewa dole a yi da'a gare shi sannan wa ta'atar rasulun dole kuma a yi da'a ga annabi Muhammad amara ahlus ta'ati bil bi ihya'i idini. to sai Allah ya umarci masu yin da'a ga Allah da annabi da sulaya addinin shi sannan wa ila'i da'awatihi sannan su kuma raya da'awar shi wa amarahum Allah yaktahimu ala aduhum ala jahalati sannan Allah ya umarni yace kada ku je ku afkawa makiyanku ta hanyar rashin sani hatta ya ta'assasu ila ma indahum sai kun yi bincike me yake wajensu wani shiri suke da shi wani tanadi suke da shi wa ya alamu kaifa Ku alaihim kusan inda a kawo muku hari ta ina za ku mayar da martani yace fadalika asbatu lahum to wannan shine abinda ya fi tabbatuwa ga su masu imani shi yasa zamu ga matsalar kan min fi'atin qalilatin galaba kasiratan bai bi lahi to ba fa koyaushe ake aiki da wannan ba idan aka ɗibi mutum dubu biyu za su tafi yaƙi a ƙa'ida tun da Allah ya ce ya ayyuhan ladina am ya ayyuhan nabi haridil mu'minina na qital in na ya galibu sabiruna a te, idan an samu mutum ashirin a cikin cikinku masu haƙuri to za su buga da mutum ɗari biyu. kowane musulmi to zai buga da mutum goma daga cikin kabirai, ka kalli wasu daka da kan annan ka gani wani da cecin annan za ka ganin ɗin shi kawai ya cinye ka sannan an ce sai ka buga da irin su guda goma in ya kun minkum 20 sabiru ne ya galibu mai atin wa in ya kun minkum mai atin ya galibu alfan min allazi na kafaro bi an da hunkomun layafaro sai allah ya ce al'ana kafafa lahu an Allah ya sauƙaƙa muku saboda wa alima anna fikum du'afa ya san akwai masu rauni a cikin ku in yakun minkum mi'atun sabiratin yaglibu mi'atin idan an samu mutum 100 masu haƙuri to za su buga da mutum 500 sai aka zabge daga mutum goma sai ya dawo mutum biyu an cire mutum takwas in ba haka ba kai kaɗai yanzu aka ce sai ka buga da mutum goma an na kaga akwai matsala ne kuma kana guduwa ka jiyo ka dawo da fushin Allah to Allah ya ce ya sassauta to inda za mu za a fita yawan musulmi mutum dubu ɗaya ne idan yawan wanda ba musulmi ba ya kai dubu biyu to a tsaya saboda kowane mutum ɗaya zai buga da mutum biyu amma idan adadin musulmi dubu ɗaya ne adadin kafirai ya kai dubu uku to anan gurin ba za a tsaya a ce to kan a cin lalaba fi a galaba kasira kaseeratan bi idnillahi ba a ganganci ne sai a san yadda za a yi in kwamandan mai wayo ne yadda zai janyo mutane a dawo gida a zuwa ƙaɗa shiri to shi yasa kake gani kaga kenan ko matsalar jihadin ne dole sai an shirya masa shi yasa Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku inda kuka imani ya kawo ya harfu da. ayyu shine munada mabniun ala dhammi ko kace fi mahalli nasbin wa huwa man'ud ko wa huwa mubdal minhu alladhina ismu mawsulin mabniun ala al-fathi fi mahalli nasbin na'at ko fi mahalli nasbin badal na ayyu to jumla ta amanu tunda fi'ilin madin ne mabniun ala dhammi litisalihi bi wawil jama'a والواو في محل رفع فاعل إتتي سلة الموصول لا محل لها من الإعراب خذوكما كرقا فعل أمر ني أمرني ني مبني على الضم لاتصاله ومبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة والواو في محل رفع فاعل حذر شين مفعول به منصوب هو مضاف والكاف مضاف إليه خذوا حذركم كرقي taka ɗanɗan da haka malamai suka ce wa lafzu kudu lafazin kudu da aka yi amfani da shi a nan wajen isti'aratu isti'ara ne mun san isti'ara a babin balaga akwai isti'ara makaniya akwai isti'ara tasirihiya da makamantansu shine lima'ana shiddatil hazari wa mulazamatihi shine kulaki taka tsantsan mai tsanani da kuma lizimtar taka tsantsan din لأن حقيقة الأخذ domin haƙiƙanin rukun abu tanawul shay'i alladhi kana ba'idan anka in aka ce ka riƙe abu to ana faɗa maka abinda koda yana da nisa ne ka tashi ka san yadda zaka yi ka kama abin ka rike wannan abin walamma kana nisyan wal ghaflatu yayin da ya zama mantuwa da rabkanuwa yushbihanul bu'da suna yin kama da abin da yake da nisa wal كان kana tadhakkur يشبهان أخذ الشيء بعد إلقائه ba'da من sai ya zamanto wato in an ka riƙe abu kaman farkar da kai ne sannan suna da kamanceceniya da abin da yake ainihin wato karɓar abin da yake an jefar da shi a ce ka kama wannan abin ka rige shi yasa zamu ga Allah yana cewa annabi khudhil afwa wa amuru bil urfi wa a'rid anil jahilina sannan wa'inda za a ba da kaya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim inna salataka sakanan lahum sannan haka Allah ya ce ya haya kitaba bi quwwa wa atainahu al hukma sabiya ya tabbata a cikin littafin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur yace wa laysa al hazr majadun silahi domin akwai malaman da suka faɗi cewa alhazaru a nan wajen da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa shi ne wato ana nufin wato ku zo hijirakun ku riƙi kaɗanɗan ta hanyar rukon ainihin wato makami ya ce kama ya tawahamahu kasiru kamar yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka yi wahanu yace fa inna allaha ta'ala fil ayati ukhra domin allah a wata ayat ta daban ya bambanta yace wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sadadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka ya ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum da haka sai ce Allah ya bambanta domin shi yana raddi akwai malaman da suka ce kudu hidrakum al anan da ma'anan ku zamanto kuna dauke da makami ko da yaushe da haka za ga ibn al-jauzi a cikin zadul masir duka maganganun nan guda biyu ya kawo su sai yake faɗan cewa fa'atafa silaha alaihi sai Allah ya atafi sai da yace ce kudu anan wajen wal ya'khudhu hidrahum sannan sai ce wa aslihatahum wanda yake nuna cewa alhidar daban sannan al ainihin wato daban sannan Allah madaukakin sarki ya ce wala junaha alaikum in kana bikum adam min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum sai ya ce wa khudhu hidrakum inna Allaha adda lil kafirina azaban muhina ku rikita ka tsantsan domin Allah ya yi tattali wato na azaba ta wulakanci ga kafirai don haka sai ya zamanto shi yana ganin cewa alhijir anan bai da alaka da abin da ya shafi makami don Allah ya raba a waccan ayar guda biyu amma malamai da dama maganar da suka faɗa suka ce kalmar da take iya ɗaukar abu guda biyu idan ta zo ita kaɗai to ta ƙunshi ɗaya idan ko ta zo su biyu to ɗayan tana da ma'ana ɗayan ma tana da amana kamar da kalman al'islamu da al'imanu suke yawo a ƙura'ani idan kalman al'imanu ta zo ita kaɗai ta ƙunshi al'imanu da al'islamu idan kalman al'islamu ta zo da al'imanu a haɗe to a lokacin sai zamanto al'islamu yana ɗaukar wata ma'ana sannan al'imanu yana ɗaukar ne wata ainihin wato ma'ana amma babu korewa tsakani cewa yana daga cikin taka tsantsan din da Allah ya ce kamar yadda ya faɗa a wasu ayoyin cewa waddal ladina kafaru law takfuluna an aslihatikum wa amtiatikum familuna alaykum mailatan wahida suna guri Allah ya ce jira kawai suke ku dan rabkana makamin da ke hannunku ku ajiye sai sai muku kwab daya zuwa ɗaya inji Allah subhanahu wata'ala amma dai galibin ayoyin Qur'ani idan suka yi maganar alhazar to suna nufin ainihin wato taka tsantsan ne akwai ayoyi guda biyu sun yi maganan at-ta'ziru wanda shi kuma wannan gargadi ne saboda daga hazzar yuhazziru ne sai zaman to mazdarin sa shine at tazir Allah ya ce mana la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى سيت ويحذركم الله نفسه الله ينا مكو غرغدي دنگني da ainihin watoransa sannan yace yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wama amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida sai yace wa yuhadhdhirukum Allah nafsa da haka sai ya zamanto mazdar nina wato hazzar yuhadhdhiru mazdarin sai ya zama ta'zir wannan gargadi ne amma in ba haka ba duk inda ya zo a cikin ƙur'ani to zaka ga ana maganar taka ne ya ce wa alamu annallaha ya ma fi amfusikum sai ya ce fahadaru wa alamu annallaha gafurur rahim sannan ya ce alamtara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun sai ya ce hadaral maut saboda taka a akan mutuwa yasa suka fita daga ainihin wato gidajensu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhan ladina ya ayyuhan rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lan tu'min qulubuhum wa min alladhina hadu samma'una lil kadhibi akaluna lis-sur samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadihi yaquluna in utitum hadha faqulu tu'tuhu wa illam tu'tuhu fahdaru in bai ba ku wannan hukuncin ba to ku taka kada ku karbe shi haka Allah ya ce wa atiullah wa atiur rasul wa hadaru wa in tawallaytum fa'lamu annama ala rasulina albalagul mubin haka Allah subhanahu wataala ya ƙara fada yake cewa ya hadarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim munafikai suna takatsantsan. kada a saukar da wata sura wacce za ta yi bayanin abin da ke cikin zuciyarsu Allah ya ce ulis hazuru inna muku mukhrijum ma hazaru ku ci gaba da izgiri amma duk abin da kuke ta taka dan dan akan shi na izgili da kuke ga addini Allah sai ya fito da wannan abu sannan Allah ya ce wa ma kana almu'minu liyanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdaruna dan suyi ainihin wato takadan dan sannan ka ya fada yace ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba inna adaba rabbika rabbika kana azabar ubangiji ta kasance ta ka ake yi da ita shi yasa fir'auna yake cewa inna la jami'un hadiru, sannan Allah ya ce wa numakkin lahum fil ardi wa fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdaru abinda suke taka dan dan kare faru Allah ya ce sai ya faru sannan ya ce wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم العدو فاحذرهم su Sune makiya Allah ku taka tsantsan da su qatalahum anna yufakun sannan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahadharu cikin ƴaƴan da kuke haifa da matan da kuke zuwa ku je ku auro Allah ya ce to ku yi hankali a cikin su ku yi akwai makiyanku Allah madaukakin sarki ya dare mai kiyaye to dan haka wannan shine wa ya ayyuhal ladina amanu khudhu hidrakum ku riki takatsantsan sanda za ku fita jihadin yada addinin Allah to dole sai kun yi bincike kun san adadi na makiya kun san ta ina za a biyu ba haka kawai ake ba shi yasa jihadi ba abu bane na wasa su shehu usmanu Allah ya ji kansu bala'ikan a duniya sun gama ganin shi Allah ya sa iya karshen abin kenan sai ka karatu ka karanta littattafan su zaka gane irin bala'in da suka gani kafin addini ya tabbata a nan ƙasar. kar kawai na ka tashi kawai dan tamori dan tayi dadi kawai abin da ya maka ka abin da bai maka ba ka ainihin wato aje da haka famfiru subatin da haka malamai suka ce famfiru subatin a wunfiru jami'a wannan taqari'un ne an akhdha hadari wannan ƙara ƙwanƙwasawa ake dangane da su rikita ka ɗanɗan la'annahum idza akhadhu hijrahum tahayyaru asalibal qitali ko tahayyaru idan musulmi suna taka ɗanɗan kan abu dole zai zamanto suna da uslubi daban-daban wajen abin da ya shafi yaƙi bi hasbi halil adu yadda halin makiya yake shi yasa zamu ga annabi yaqub lokacin da 'ya'yan shi za su tafi ya ce masu wa ya bani ya la da kulomin babin wahid sai ya ce musu wa da min abwabin kakku ku shiga ta ƙofa ɗaya ku shigo ta ƙofofi da yawa mu ma yanzu ka ake buƙatar harkar addini sai mun shiga ta kowace ƙofa. da annabi ya ga dama duk sahabbai in yana so ya ɗora su kan mumbari su zama masu wa'azi zai iya amma bai yi ba saboda dan a nuna maka cewa kowa a addinin nan da irin gudunmu da zai iya ba addini kuma in ya yi ta da kyakkyawan niyya kuma Allah ya kai shi aljanna ta wannan hanya wani dan agaji ne wani mai daukar karatu ne ko wani kaza ne wani kaza ne wani dan sanda ne wani soja ne wani kai an shirya wani abu wanda za a cuci addini a waje sai zo ya sanar da mu sai a ɗauki mataki kaga shigar da aka ta ƙofofi daban-daban ya yi amfani wannan abu wan firu jami bi ma'ana shi ne lil harabi ku fita zuwa ga yaki. da haka masdar ne na annafaru bi khilafi nafara yanfiru bid-dammi shi wannan mudari'insa ko masdarinsa shine annufur suna da bambanci annafaru ne fita annufur wannan kuma ainihin wato kura ne sabanin kenan al-imam imam al-mufassirin al ibn jarir tabari yace wa hiya jam'u subtun wasubtu yace al'asabatu sune jama'a yace wa ma'anar kalam fanturu ila aduyukum jama'atan ba'da jama'atin mutasallihina ku fita zuwa ga makiyanku yace jama'a bayan jama'a sannan kuna dauke da makami sannan ya kawo baiti cewa qad agdu ala subutin kiramin nashawa da limana shawo sannan subatin shine jama'atin mutalahiqatin yatlu ba'dha ba'd jama'ar da wannan idan ta tafi sannan akwai wata jama'a tana bi ainihin wato a bayanta ko saraya mutafarriqina sariyatan ba'da sariyatin wato runduna ta yaki dukkan rundunar da annabi Muhammad bai cikin ta ita ake ce mata saraya to wannan tana biye bayan wannan wasu batu jama'atin fi tafriqatin wahida wahidatuha shine subtu shine subtu al-imam al-qurtubi yace ma'anahu shine al-jayshu al-kasifu rindina mai kauri mai yawa wacce take fita ma'ar rasuli tare da annabi qala ibn abbas wa ghayruhu wala takhrudu saraya ba yadda za a tura wata rindina ta yaki illa bi idnil imam sai da izinin shugaba liyakuna mutajassisan lahum don shi shugaban ya zama yana bincike a kan rindinar da ya tura adudan min wara'ihim wa rubba ma hataju ila dar'ihi saboda shi shugaba ya dinga binciken jama'ar da ya tura domin ba mamaki a tura mutane ya zamanto suna buƙatar taimako bayan sun tafi to kaga wannan me yake nuna maka wannan jihadin da Allah ke magana anan jihadin talabi ne ba jihadin difa'i ma shi kuma wannan jihadin ba a yin shi dole sai da imam shugaba sai an samu shugaba shi yasa na ce akwai ganganci yanzu ƙananan yara da suke bukatar su karatu in ka ɗauko wata fatawa game da mai zirgi ka baje ta kace su warware ta to sai dai a fara dubo dube to waye ma malam din a cikin wai su ne za su yi fatawa su ce wai lokacin jihadi yayi wannan mugun ganganci ne ɗaya kenan sai an samu imam shugaba yanzu waye shugaban da za a yi jihadin a ƙarƙashin shi waye shi duk shugaban da za a yi magana shugaban wata ƙungiya ne kuma wani ya yarda da shi wani ma bai yarda da shi ba ya za ka yi in an ce imam ɗin nan shi ne ba wai ana nufin limamin ungoko ba shi mana imam ɗin ba ba a'a imamin mumakkanin za shaukatin shugaba wanda yake yana da madafin iko a hannun shi yana da prison yana da sojoji yana da 'yan sanda yana da ikon ya ci a kamo a daure a kashe ba abin da zai faru shi ne imam din to yanzu waye imam din a <laughs> wani ya ɗiwo ta ce shugaban ƙasa ne ba ka ganin yadda wasu ke ne mai a ƙasar suna an ta mai muguwar addu'a ba ka gani ne eh in sarkin musulmi ma ya ba da sanarwa an ga wata mai alfarma to wani sai ce ai sarkin sakkwata ne ba ka ake cewa ba eh, to ina imam din kaga shine abu na farko na biyu sai an samu tamyiz sufu an ware gagarin musulmi gagarin kafare. sannan na uku sai an samu raya marfu a tuta dagaggiya ta musulunci ga ta tana buga ina tutar take yanzu ina aka ware yanzu ina ne garin kafare ina ne a najeriya ina ne kasar kafare ina ne kasar musulmi sannan na hudu sai an samu tabligin da'awa mutanen da za ku je ku yaƙe su sai an je an musu wa'azi tukunna sannan wa'azi da sharaɗinsa guda uku wanda za su yi wa'azi su san mai za su yi wa'azi a kan shi sannan suna da hikima sanya kowane abu inda ya dace a sashi sannan kuma za su yi wa'azin mai kyau idan aka ji aka yi musu wa'adi suka ce ba za su musulinta ba sai ya ce ta ku biya haraji idan suka ce sun yadda za su biya haraji to yanzu sun zama zummiyi sai ya ce to za su biya haraji za su zauna a ƙarƙashin gwamnatin musulunci duk abin da ake maɗan ƙasa za a yi musu to yanzu haramun ne wani musulmi ya taɓa su idan suka ce ba za su yi musulunci ba ba za su biya haraji ba to za a yaƙe su ba don sun ƙi musulunci ba saboda la'ikira a fiddini sai don sun ƙi biyan mai haraji ko a najeriya ko gwamnati na kulle mutane shago saboda haraji ba a yi ana yi to wannan fa ne fa ƙa'idojin da ya kamata mutane su sani amma yanzu an zo an yamutsa addini da sunan jihadi har ya zamanto da an kira kalmar jihadi kawai mutane ɗauka suke kalma ce ta tashin hankali Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu abul fida isma'ilu bin kasir ya ce ya amurullahu ta'ala ibadahu almu'minina Allah yana umartar bayansa masu imani bi akhdhil hadiri da su rikita ka tsantsan min aduhim daga makiyansu wa hadha yalzamu at-ta'ahhub lahum bi i'dad aslihati wal udad wannan ya ce yana lizimta ga su masu imani dole su yi tattali tattali na makami na kayan yaki, sannan tattali na adadi sannan wa taksirul adad bin nafa akwai sanda in za a fita dole a samu adadi masu yawa a fita fi sabilillahi yace subatin ay jama'atan ba'da jama'atin wa firqatan ba'da firqatin wa sariyatan ba'da sariyatin wa subatu jam'u subtin wa qad tujma'u subtu ala subulin haka al-imam ibn kasir ya fada ali bin abi talha daga ibn abbas yace famfiru subatin shine usban ya'ani saraya mutafarriqin aw firu jami'an ya'ani kullukum wannan duka malamai suna wannan maganan ne dan musulmi kar su saki jiki su zauna komai zai iya faruwa a kowane lokaci da su don arne ba shi da amana kamar yadda shekhu abdullahi yake faɗa a cikin tazinul waraqat yake cewa wala ta'amanu islama aw sulma kafirin bi sharqin wa garbin sai yace wa hasbukum masa yace kakku amince ma musuluntar kafiri ko sulhu da shi lokacin da kuke yaki da shi yace kakku amince da shi a gabacin duniya ko yammacin duniya ya ce kakku yadda ya ce aiwa Hasbukun masa usman masa ya ishe ku wani sarki ne daga cikin sarakuna a nan da ya ridda ya zo ya haɗa kai da wasu mutane don a yaƙi da awar shehu da karanta wasu shehu allah ka ji ɗansu! allah ka yi musu rahama qatada da dahaq yake cewa wa ata al-khurasani wa muqatil bin hayyan wa Kusaif al-jazari yake cewa kana wannan ainihin wato yake cewa wa kada ruya an mujahid wa ikrama wa siddi haka aka ruwaito daga mujahid da ikrama da ainihin wato siddi to mun faɗa mun ci akwai bambanci tsakanin masdar na nafara annafru da kuma annufur shi yasa zamu ga qur'ani yakan kawo kalmomin wasu gurare kaman wa kana lahu samarun fa qala li sahibihi wa huwa yuhawiru ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara kaga nan nafaran shine jama'a kamar yadda Allah ya ce wa israfna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu da kuma qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni faqalu inna sami'na qur'anan dole sai an samu nafar jama'a ne sannan samun famfiru ita jama'a za ta iya ainihin wato fita daga ciki da haka da kuma Allah ya faɗa ya ce walaƙar na fi hadal ƙur'ani da ya zakaru amma wa ma ya illa nufura kun ganin nufur anan wato fi shine tabaudan wa iradan an alhaqi ni santa da gudu da kuma ainihin wato gaskiya kamar yadda yace waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adanihim waqara wa idza dhakarta rabbaka fil qur'ani wa'adahu wallau ala adbarihim nufura wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wama arrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura duka wannan yana nufin gudu ne ba jama'a bane kamar wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakunanna la yakununna ahada min ihdal humam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura haka Allah yace amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizka bal lajju fi utuwin wa nufur thumma radadna lakum al-karrata alayhim wa amdadnakum bi amwalin wa banina waja'alnakum aksara. nafira da haka nafir anan shine mafi yawancin wanda za su fita su je su yakin addini dan su kare addinin Allah to shi yasa zamu samu a suratul tauba Allah yana ce mana infiru khifafan wa thiqalan ku fita kuna masu nauyi ko marasa nauyi da ku da tsofaffinku dole a tashi a kara addini kamar yadda ya ce farihal mukallafuna bi maƙalihim khilaf rasulillah wa karihu an jahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa ƙalu har ma suna cewa la tanturu bil har yanda saboda Allah ana zafin ranar nan a ciwaye a fita billahi da zikar wanda ya fita Allah ya ce musu qul naru ashaddu jahannama harran qul naru jahannama ashaddu harran laukanu ya yaqawun wallahi jahannama ta fi tsanani da sun san bala'in da za su je su tara in an ce mutane su fita aikin addini kowa sai ya noke ya ce shi ba shi da ainihin wato lokaci Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisi babu la yuhillu al bi makkata babin da ke magana bai halatta yaƙi a makka ba da babu fadlul jihadi wasairi sannan da babu wujubun nafiri wa ma yajibu min al-jihadi wan niyya da kuma babu la hijrata ba'd al-fati da babu ismul ghadir lil wal barri ya kawo hadisi daga mujahid daga dawus daga abdullahi dan abbas yace annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama shine la hijrata ba'd al-fati babu hijira bayan an buɗe makka musulmi ya tashi daga madina ya ce zai daga makka ya ce zai tafi ina babu hijira walakin jihadin waniya sai dai jihadi da niyya don makka ta riga ta zama dolar musulunci amma ya ce waɗanda su tumfirtum in aka nemi ku fito to famfiru kuma ku fito don yada aikin addinin Allah shi yasa za mu ga a suratul tauba Allah da ya ce ya ayyuhal ladina amanu sai ya ce malakum me ya same ku idza qila lakum munfiru fi sabilillahi in aka ce muku ku fito ku bada da gudunmanku don a yada addinin Allah Allah ya ce ila al ardi kowa sai ka ga yana nokewa kowa yana ja da ba Allah ya ce to in kaga mutane in an ce su fito su bada da gudunmawa don addinin Allah ya daga kowa na ja da ba to a bil hayatid duniya min al-akhirah wannan hamza istifhamiya inkariya ce shin kun yadda da rayuwar duniya ne akan ta lahira to in kun amince mata Allah sai ya ce fa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati wato rayuwar duniya fa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil rayuwar duniya da lahira an kada su to jin dadi ne wanda yake kalil dan kalan kuma in kana so ka gane haka yanzu ka dauko mace idan kana son ta idan mace ta cika kyau a duniya to sai kaga ta cika matsala kuma saboda a duniya kali kuma ka tambayi mafi yawancin wanda suke da mata masu masifar kyau kun san a cikin mata akwai matan da ake ce musu ganiya ita ce matar da ko daga kicin ta fito ta gama aiki kana kallanta za ka gane wannan cewa matar tana da kyau ganiya an fahimta haihu to irin wannan matan ka tambayi masu matan mafi yawanci inda kensu ya kai kyoto haƙuri suke da matan saboda ta ɓangaren in ya kalli matsalolin ta nan ɓangaren kuma in ya kalli kyantin taimar mashi shi nan in ma an bai laifi a baya to laifin shi nan ya yafi saboda kyanta wannan kenan idan kana buƙatar ac a mota in ana zafi ana bukata amma da isin ya yawa matsala ko ba matsala ba matsala in ka cika cin abinci da yawa matsala da ka asibiti likita ya ce ciwon ƙoshi ya kama ka saboda haka yanzu da sami sai ka fito ka dinga gudu ko kwa dole ka fito wai sai ka gudu ka haɗa gumi ka ƙona kwalastara in baka ƙona kwalastara ba matsala in kuma ka ci gaba da ɗibar daɗin ba wannan gudun matsala saboda fama mata ulhayatin duniya fil akhirati illa qalil to haka in ka dauko abubuwa kai ta aunawa haka za ka yi ta ganin su haka za su ci gaba da tafiya shi yasa Allah ya ce illa tanfiru in dai aka nemi ku fito ku ba addini gudunmawa ba ku fitowa kowa zai noki Allah ya ce yu'adhibukum azaban aliman sai ya muku azaba azaba mai radadi sannan wa yastabdil qauman ghayrakum kuma kuna ji kuna kallo Allah ba zai kyala addini haka ba ko kai ko kana ji kana kallo in ka ki Allah ya kawo wanda yafi kai na sha faɗawa mutane in ce duk wani mutum da yake ba addini gudunmawa mai kuɗi ne shi ko malami ne shi ko ma ɗan waye shi kada wani ya yaudari kan shi ya rude ga wayan shi ya yi karfi ya kai matakin da in babu shi addinin Allah ba zai tafi ba daga ran da ka sama kanka wannan ruɗin to ka shiga matsala wanda ya fi kowa daraja lamba ta daya shine annabi Muhammad amma ka bincika a tarihi akwai guraren da addinin bai je ba sanda annabin yana dare sai da ya bar duniya sannan addini ne to da haka da an ana addini an fasa ka ka koma gefe ka ce ka basa kana ji kana kallo sai Allah ya kawo wanda ya fi ka sai a ci gaba da idan ba fasa za a yi ba eh lokaci yayi ko lokaci yayi to to to ana nuna lokaci yayi to dan haka in ka ganka kana ba addini gudunmawa kawai ka roki Allah ya baka sabati kuma kai dan Allah amma kakka yaudari cewa ka kai matakin da in baka addinin Allah to ba zai yiwu ba sai da kai wallahi ba wannan mutumin a doron ƙasa babu shi wallahi wanda wai in babu shi addinin Allah ya tsaya an daina babu shi wallahi kaka yaudar kanka wannan shi ne kiran da nake shi yasa da in kuɗi kake da shi da ka ja baya sai kaga Allah ya kawo wani wanda in an daga ka da kaddara ka da komai zai iya siya shi kuma lokacin ya ci harkar addinin ya sa gaba ina take ya za'a da ita in karatu ne sai ga ko wani yana nan a gefe a lungu Allah ya ɓoye shi ba wanda ya san da shi daga ran da ka ja baya saboda kana ganin ka yi karatu wuyan ka ya cika in ba ka yi addini ba zai yi ba sai Allah ya fito da shi kuma sai ka ga babanka ne a gidan karatu Allah ne bai ga dama ya bayyana da shi ba irin waɗannan kuma suna nan da yawa ta shi yasa Allah ya ce wa istabdil qauman ghayrakum sannan wala tadurrunahu shay'a Allah zai canja wasu mutanen ba wanda ya sai cutar da Allah da komai Allah madaukakin sarki ya mana tawfiki Allah ka azarta mu da yin addinin nan saboda neman yarda shi dan sarkin sunayensa abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi